kainuwa da shan Allah. Littafi na shida dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah malicin kowa da kuma tsira da amincin su tabbata ga fiyayyen halitta farkon tsaga karshen aike. Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam littafin kainuwa da shan Allah littafi na biyar na shida ko za mu shige kai tsaye idan ba kuma manta ba cikin littafi na biyar mun dakata ne a daidai inda Abu Turab ya juya kansa bai tunka ta ba ta harare shi tare da murguda baki ta miƙe ta yi waje Allah sarki sosai ya ji daɗin yanda yake fahimtar karatun don daga an yi tambaya sai ya ga ya san amsar sai dai ba damar ya faɗa in dai ba tambayarsa aka yi ba saboda umarni ne na mahaifiyarsa abdulmajid abdulmajid in ya ga yaji ya bada amsa daidai sai ya yi dariya a ransa ya ce duk kokarin ka dai baka isa yin rubutu ba saboda rashin ido yana tsananin jin haushin yadda Khadija ke zama inda yake san ma ta daina kula shi iyakacinta da shi gaisuwa wata shakuwa mai karfi ce ta shiga tsakanin Khadija da Abu Turab ko makaranta za ta ita take zuwa ta riƙe hannunsa su tafi in an tashi kuma sai ta raka shi sannan take tafiya mai rakuwa da Abu Turab banda faɗa ba abin da ke haɗa su rigimarta ta yi yawa da sam ko kusa da shi baya son ta zo haka kawai in dai ta gan shi a zaune sai ta yi ta tsokanar shi abdulmajid kam na tsananin kishin abu turab ganin yadda ko mahaifinsu ke nuna mai kulawa da kuma yadda mutane ke son shi ya sa san ya tsane shi farin cikinsa ya ga ya mai sharri sai dai duk sharrin da yake mai cikin ikon allah sai komai ya warware wannan kenan Allah sarki haka rayuwa ta kasance musu sosai Abu Turab ke kokarin ganin ba wanda ya san yana gani sannan baya shiga gun mutane saboda tsoro mahaifiyarsa tana kara tarbiyyantar da shi da nuna mai abin da ya dace da wanda bai dace ba bayan zuwa gun magaji bayan zuwa gun magajiya bayan bayan zuwa gun magajiya akai akai sannan in ya je gaishe ta ma yana zuwa yake cewa zai tafi in ko ta hana shi tahowa haka zai zauna gum sosai ya fahimci matar fuska biyu gare ta haka ta taso cikin haka ya taso cikin tarbiyyar mai tsauri haka ya taso cikin sananin halayyar mutane haka ya taso cikin sanin halayyar mutanen gidan ya kuma fahimci lallai mahaifiyarsa gata ta mai ko daga yadda mutane suke mai kallon tsana sun ɗauka baya gani sharin da ake mai da kuma muna da kuma nuna halin ko in kula a kansa mutum ɗaya ce yake zama da ita ya ji daɗi daga mahaifiyarsa da lantana sai kuwa Khadija. Allah sarki wannan kenan. Ganin irin tsananin shakuwar da ta shiga tsakanin abotar da Khadija ya sa hankalin magajiya ya fara tashi ga yadda take tsananin son yarinyar Hisham ta sa aka kira ta umarce shi akan ya mai da Khadija Kano gun 'yan uwan mahaifiyarta. A lokacin Khadija na da shekara goma sai ta zo gidan sau nawa amma ko ɓangaren magajiya wani sa'in har ta fita ba za ta je ba. Hisham ma ya aminta da hakan don ko shi kansa abin ya fara damunsa jin komai a jin komai a gida zancen ta kenan ya turap. A ranar da za a tafi da ita ma ta zo gun yayin nata tana ta sa shi magana don dama kaf gidan ita kadai ce mai sa shi ya yi magana. Suna cikin hirarsu aka turo ta zo mamanta na neman ta miƙewa ta yi cikin sauri don ko ɗan kwalinta ba ta ɗaura ba kawai ta sa hijabi ɗinta ta fita har ta je kofar har ta je kofa Trump ya ce Khadija juyowa ta yi cikin fara'a murmushi ya mata ya kalle ta ya ce kar ba ki gudu ki tafi a a hankali ki je ki dawo ita ma murmushi ta mai ta ce yanzu zan dawo yaya in na dawo zan ci gaba da baka labarin kai ya ɗaga mata alamar to kusa da shi ta dawo da sauri ta kura mai ido kallon ta yi tare da saurin ɗauke ido ta ce wani sa'in sai in ga kamar kana gani fuska ya ɗan haɗa yace Zaki fara ko dariya ta ce karka damu yaya a kullum in na sallah addu'a ta da nake yi kaɗai kenan Allah ya baka lafiya ka dinga gani fuska ya sake ya da fatan ba ita kaɗai kike yi ba addu'ar naki nafi amin da fatan ba ita kadai kike ba addu'ar naki nake nufi mikewa ta yi da sauri ta fara tafiya hannu ya sa ya riko hijab dinta ta fisge da karfi sai da ta je kofa ta ce ita kadai nake yi sai sauran ta yi saurin ta yi waje ta yi saurin yin waje dariya ya danyi tare da girgiza kai ba shakka khadija ita ce take da ba shakka khadija ita ce ke ɗebai mai kewa a wannan zamanin a wannan zaman kadaicin nasa don ko sharri don ko sharri aka mai ko aka ɓata mai rai in ya zo ya zauna a ɗaki shiru ita ce ke zuwa gunsa ba za ta ce komai ba sai dai za ta zauna kusa da shi har sai ta ji ya fara mata magana ya rasa menene dalilin da ya sa mahaifiyarsa ma zancenta kenan akan ya rage kula Khadija ko lantana ma wani sa'in sai ya ji ta ce ubangidana ka rage sa Khadija a ranka bai taɓa tambayar dalili ba don kuwa ya san ba mai faɗa ba mai faɗa mai kuma yana tunanin dan tana yar yayar dan yar yayar yar yayar magaji ne yasa ake faɗa mai haka a can kuwa Khadija na zuwa aka sa ta a mota mamaki ya kama ta ta kalli mamanta ta ce ina za mu je rufe kofar motar Hisham yayi sannan ya kalle ta ta ce sannan ya kalle ta ya ce ki koma Kano za ki koma Kano ne gun kanwar mamanki ki zauna a can ki karatu in kin yi hankali ni da kaina zan zo ɗaukan ki ihu ta saka ta ce ita kan ba ta so a barta a nan gunya trap tana ihu tana kuka aka ja mota aka yi gaba kuka take sosai har da shisheka sai dai mahaifiyarta kawai ta jawo ta jikinta ta kwantar tana kuka har bacci ya ɗauke ta bata farka ba sai da aka yi fakin a kofar gidan da kuka ta shiga gidan Haka rayuwa ta kasance tun Turab yana jiran Khadija kwana ɗaya biyu ba labari, nan ya fara tunanin ko ba ta da lafiya ne. Satar jiki ya yi ranar da ta yi kwana hudu ya fito tunani ya fara ta ina ne ma inda zai je shi dai ba yawo yake ba ga gidan katon gaske yana tsaye yana tunani ya ji an zo ta bayansa an ce wo oh, da karfi aka yi wanda sai da ya ɗan tsorata shi ya juyo da sauri ganin mai roce ya haɗe rai tare da ɗauke ido daga kanta hannu ta kai kamar za ta dake shi ta maka mai harara ta ce a hankali ni ma ba farin cikin ganin ka nake ba fuskarsa a haɗe ya ce kin ga khadija baki ta taɓe ta ce khadija sai kuma ta sa mai dariya ta ce ni ban ganta ba kallanta ya ɗanyi kamar ya tambaye ta inda zai je ya ganta sai kuma ya fasa mairo ta ce la ga yayanta nan zuwa ka tambaye shi juyawa ya yi da sandarsa zai koma ji yayi abdulmajid ya ce abu turab ya tsaya ba tare da ya juyo ba Abdulmajid ya karaso inda yake ya mai wani kallo na sama da kasa ya ce kana ɗan sarki menene dalilin fitowarka kai kaɗai Abu Turab ya kalli gefensa bai ce komai ba Abdulmajid ya ci gaba in har kana da ido ma ba wani abin amma kana makaho ka dinga yawo kai kaɗai ba kalmar da ya tsana irin a dinga ce mishi makahon nan mairo da ke tsaye ta kalli abdulmajid dan dama ba kunya gare ta ba ta ce yau na ga ikon allah wani ya ji kana faɗar haka sai ya ɗauka ma ka damu da shi abdulmajid ya maka mata wani mugun kallo ya ce ke kuma uban waye ya sa ki? taɓe baki ta yi ta ce wai da a hankali ta yi maganar sai dai ya ji ta juyowa ya kalle ta ya ce wallahi kika ɓata min rai ba ke ba har ubanki sai na sa an hukunta ta har sai na sa an hukunta sa baki ta murguda kaɗan ta ce ba dai nawa uba abu trump ya saurin daka mata tsawa ya ce ke mai ro idanu ta waro don sosai ta tsorata ya ce wuce ki tafi gida kallonsa ta yi ba ta ce komai ba ta yi gaba yau ce rana ta farko da ta ji ba za ta iya mai da martani ba akan faɗan da aka mata tana tafiya abu turab ya juyo zai tafi kafa Abdulmajid ya sa mai ya kifa kuwa tim a kasa Allah sarki kasa ne ta shiga bakinsa Abdulmajid ya matso da sauri ya kama hannunsa ya ce tashi sannu kaga irin ta ko yanzu dan Allah ya sa ina nan nan dan ina nan ne da ba mai daga ka mamaki ya kama Abu Turab sai dai ya daure ya mike ya kaɗe jikinsa bai ce komai ba ya juya zai tafi Abdulmajid ya ce Khadija fa ba dai ce min za ka yi ita ta ba dai zaka ce mun ita ka fito nema ba abu bai ce komai ba abdulmajid ya sa dariya ya dawo gaban sa ya ce duk amintarku bata faɗa ma za ta yi tafiya ba abu ya ɗan juyo inda yake abdulmajid ya ɗan dafa shi ya ce yaro man kaza bai jira mai zai ce ba ya juya ya tafi jikin abu turab ne ya yi wani mugun sanyi a hankali ya dinga tafiya har ya isa ɓangarensa don yanzu an fito mai da kofa daga ɓangaren basira yana shiga ya ga mahaifiyarsa a tsaye a tsakar gida ga bayinta da nashi duk a tsatsaye da alama faɗa take musu jin buɗe kofa da shigowarsa yasa duk suka duk suka kura mai ido wani mugun kallo ta mai ta kalle sa ta ce ku ba mugu nan kowa ya juya ya fita lantana kam jiki a sanye ta fita don ta san ubangidanta ya yi laifi basira tana motsawa basira tana matsowa ta wanka mai mari hannu ya sa agun bai dago kansa na bai dago kansa ba kansa na kasa cikin kulawa ta ce gidan uban waka je sau nawa ina ce maka kar ka fita kai kadai kansa na kasa yayi gun kansa na kasa yayi gum da baki ta kalle shi dan ta san ba zai magana ba ita kanta ta yi ita kanta ta yi dana sanin marin nasa sai dai ita kam tana tsoron abin da za a mai in aka gan shi shi kadai balle yanzu da ta ga gefen kuncinsa duk kasa ta tabbata wani abin ne ya faru juyawa ta yi a hanzarce ta yi waje abu turab ya tsugunna a idanunsa suka cicciko gajin khadija ta yi tafiya ga bakin cikin abdulmajid gashi ya bata wa mahaifiyarsa rai lantana ce ta dawo ta ɗaga shi ta shiga da shi ciki a wannan ranar kam abu turab sai da ya zub da hawaye Allah sarki tun daga wannan rana komai na rayuwarsa ya canza maganan wannan magana wannan sai ya zamar masa dole yake yi kullum yana ɓangarensa rayuwarsa ta koma ta da sai dai ko makarantarsu ko kuwa inda ya fita gaida mai martaba ko magajiya a makaranta ne dai mero take ɗan mai magana bayan ita kuwa kaf ajin daga gaisuwa ba abin da ke hada su da kowa tun da ya ma mai tsawa kuwa ta rage raina shi sai tausayin sama da ta fara yi gashi yanzu ya canja kullum fuskar nan tasa ba fara'a a kwana a tashi ba wuya yau gashi abu turab ya cika shekara ashirin da biyu lalle fa yau an tashi a gidan sarki ana ta shirye-shirye sakamakon hawan sallah na karama da za a yi zaune yake a ɗaki ya saka kayan da aka aiko mai in ji magajiya wai ya saka tun da ake hawan sallah abdulmajid ne kaɗai yake yi amma wannan sallar wai ta aiko mai da kaya akan shi ma zai je hawa murmushi ya sake sannan ya ɗaga kayan sama ya tabbatar akwai wani makirci da aka shirya mai yana nan a zaune ya ji ana kwankwasa mai kofa miƙewa ya ya tako ya zo ya buɗe mahaifiyarsa ce hakan ya sa ya matsa mata ta shiga ciki zama ta yi a bakin gado sannan ta ce aka ce min an aiko maka da kayan hawa kai ya ɗan jinjina ya ce Gasu can kallon kayan ta yi sannan ta ce turab amma dai murmushi ya mata ya ce zan je kallon mamaki ta mai ta ce baka tunanin so take so baka baka tunanin so take mutanen gari su fahimci cewa baka gani ko kuma wani abin suka saka wa dokin ka je da kai mutane su gane baka iya doki ba sannan su fahimci makantarka idanuwansa ya ɗan rufe kaɗan sannan ya ce umma Ɗagowa ta ta kalle shi ya ce, Har sai zuwa yaushe ne zan nuna wa mutane ina gani. Kallonsa ta yi ta ce Abu trap. Ya ci gaba, wani irin tsoro ne da mu da har yanzu ba mu cire shi a ranmu ba. Kina tunanin wannan tsoron namu akwai inda zai kai mu? Bai jira amsar ta ba ya ci gaba. A'a, wannan tsoron haka zai ci gaba da dawwamuwa da mu inda muke ba tare da mun tsinana komai ba. Na sha wahala tun ina yaro har zuwa wannan lokacin har sai yaushe ne za mu kwaci ‘yancinmu har sai yaushe ne za ki bari ɗan da kika sha wahala a kansa zai sama miki farin ciki kallonsa take cikin tausayawa da tsananin kauna hannayenta ya kama ya ce na gaji da wannan tsoron ni fa namiji ne jinin mahaifina haka kuma da gare ki haka kike so in ci gaba da zama ana nuna ke ɗin ba kowa bace balle ni bayan kuma ni na san ke din mace ce wacce kaf duniya a gurina ban ga kamar ta ba idanunta ne suka ɗan tara ruwa kaɗan kai ya girgiza mata ya ce tun ina ɗan yaro kika hana ni tun ina yaro kika hane ni da na zama rago akan kuka umma kina tunanin mai martaba shine zai zai kwatar mana yancin mu kallon mamaki ta mai kai ya girgiza ya ce ko kaɗan in har kina tunanin wannan ki cire a ranki mai martaba sarki ne sarkin mutane masu ɗumbin yawa wanda yake bulkarsu sai dai ba sarki ba ne a tsakanin matansa magajiya ba za ta taɓa barinsa ya yi yanda yake so ba akan matansa ya ce ya ce a ce a shekaru goma nan kin fahimci haka murmushi ta yi sannan ta ce na san da haka abu turab sai dai ina tsoron kar mu lakuta wa kanmu abin da gaba ba za mu iya maganin ta ba dariya ya yi sai dai mai ɗan sanyi wanda rabon da ya yi dariya haka ya daɗe ya ce ina umma ina umma na ne wacce take tsaye da ni in na laifi ina umma na ne wacce take hana ni kuka ina umma na ne wacce ke na duk sanda na ɓata mata rai harara ta maka mai ta ce da alama girma ya fara kama wannan umman taka ha ha ha ha ni kaina da gegefe gefe sai da na shake wata uwar dariya kuma je zuwa shiru tai tana tunanin kayan da aka aiko mai da shi wanda ke kan gado ya dan ma ido alamar tunani kafin ya dawo da kallonsa kan mahaifiyarsa ya ce umma zan shirya kai ta daga sannan ta miƙe ta dafa kafaɗarsa ɗaya ta ce duk hukuncin da ka yanke ina tare da kai don kuwa na tabbata ɗana ba zai bani kunya ba bata jira amsarsa ba ta yi waje abu turab ya shirya tsaf ya fito daga ɗakinsa inda yake zama ya wuce don bayansa su naɗa mai rawani sun da ya shigo suke kallonsa da yake sun san baya gani yasa suka kura mai ido kowa da abin da ke ransa nan fa suka ɗan fara gulma da ido wanda duk yana ganinsu. rawanin da yake so ya basu nan suka naɗa mai ya sa takalmi ya ce su tafi a kofar gida ya ga wani bawa rike da doki ya sha ado bawan na ganin abu turab ya taho da gudu ya dan rusuna ya ce ranka ya daɗe ga doki na inji magajiya murmushi yayi sannan ya ce ayya ya za a yi gashi na riga na aika ma barga akan ya aiko min doki sai dai ma gashi na riga na aika ma barga akan ya aiko min doki sai dai ma mai da wannan gun bargan gudun kar a maka faɗa akan rashin isar da sakonka da wuri bawan ya yi saurin sunkuyawa ya ce tuba nake ɗan sarki abu turab ya yi murmushi sannan yace. ba haushi na ji ba ina dai guje ma faɗa ne kallon kallon ɗaya daga cikin bayinsa ya ce ranar amin kallon ɗaya daga cikin bayinsa ya ce sanar da barga ya baka dokina cikin mamaki yace ranka ya daɗe ai ba a mai katse shi ya da cewa hakan nake son sa So abin da ya faɗa kenan ya yi saurin fara tafiya bai daɗe ba sai gashi rike da dokin abu turab ya hau sai da ya bari sarki zai fita hawa sannan ya shiga cikinsu bai bari sun gansa a gida ba tun da ya shiga cikinsu kuwa ake kallonsa kowa mamaki wannan wane ne haka dama tawargar abdulmajid ya shiga don kara gudun dokin ya matsa bayan abdulmajid kaɗan nan fa kowa ya fara kallonsa mutane sai juyowa suke ana mutane sai juyowa suke ana nuna shi da hannu ganin yanda ake nuna shi yasa abdulmajid ya tsargu ganin saitinsa ne kallon na kusa da shi ya ce menene juyawa ya yi shi ma cikin mamaki ya kalli abu turab sannan ya matso inda abdulmajid yake yace. yarima ai kaninka ne yake bayan mu murmushi ya dan dama ya san da zuwan nashi sun yi shiri sosai don kuwa ɗinki magajiya ta sa aka mai irin wanda zai saka a wannan ranar wanda hakan Saɓawa ne ga al'adarsu a ce an yi anko da sarki balle kuma bai sani ba ya saki murmushi na tunawa da ya yi dokin ma kwalliyar irin ta sarki suka sa aka mai sai yanzu ya fahimci dalilin da ya sa ake nuna abu turab sai da suka je inda sarki zai ɗan tsaya kafin ya juyo a lokacin ne abdulmajid ya gaya yanda ake ta nuna a Turab dariya ya kunshe ya juyo don ganin yanda ma yanda ma kayan ya mai sai dai me idanu ya zaro sosai cikin tsananin mamakin abin da idanuwansa suka gane mai miƙe me ke faruwa wai menene hakan sai kansa sai kan sarki shi kansa sarki ya fahimci yanda mutane suke nuna suke nune nune hakan yasa ya tambayi galadima ya ce me ke faruwa nan galadima yasa aka bincika matsowa ya yi wajen kunnen sarki ya raɗa mai ransa ya ɓaci sosai nan ya ba da alama akan su je su juya haka suka bi har suka koma gida abdulmajid kam sukuku ya karasa wannan hawan zuciyarsa tana ta san ta ga wani irin hukunci mai martaba zai yanke ma nasa suna isa aka sanar ma abu turab akan kan mai martaba na neman sa a fada ya san za a yi haka shi yasa ya sauka zuciya ɗaya ya ba da dokinsa ya nufi fadar da ya je zai shiga sai ya ajiye sandarsa sannan ya shiga ciki zama ya yi irin zaman nan na gurfana ɗin nan mai martaba ya kalli dumban manyan mutane masu mukaman sarauta da ke gun sai dai wannan karan ya zamar mai dole duk sanda yake maɗan nasa ya mai tambaya a nan saboda yau a matsayin sarki yake ba uba ba abu turab ya kalli fuskarsa a haɗe sosai ya ce me za ka faɗa game da wannan shigarar ta cin zarafi da kai nan fa aka kara kallonsa abdulmajid wanda ya shigo yanzu ya yi murmushin jin daɗi tare da zama abu turab ya yi shiru bai ce komai ba kallonsa mai martaba ya yi ya ce in har baka da amsa akan hakan to lallai ne ka fuskanci hukunci dole ka fuskanci hukuncin masarauta ya faɗa tare da kau da kai abu turab kansa na kasa ya ce tuba nake in har shigar da na laifi ce a tsarin masarautarmu nan fa kowa ya kara kallonsa riga ce ta shadda wacce ta tsufa kana ganinta kasan tsohuwa ce sannan na tabbatar riga a jikinsa ya maka wani tsohon rawani wannan shigar ko a cikin gida ba ta yake ba balle a gun hawa cikin jama'a Hisham ya kalle shi ya ce, Kana son ka ce shigarka ba ta da laifi kake nufi ko me? Abu Turab ya kalle shi, fuskarsa a sake ya ce, Kuskure na ne sai dai ina fatan amin afuwa. Cikin takaici mai martaba ya ce, Abu Turab, na san ba gani kake ba, don haka laifin bayinka ne. Za su amshi hukuncin barinka ka yi wannan shigar dole ne su fuskanci hukunci mai tsauri. Abu Turab ya kara basa Amin Abu Turab ya kara kasa da kai cikin kalmar tausayawa ya ce, Kowane hukuncin ne Amin domin kuwa sun bani kayan da ya kamata in saka sai dai daga laushin kayan da yanayinsu ya sa na san ba ni ne na dace da kayan ba sai dai hakan bai sa na musa ba na saka kayan don kuwa ban san ya suke ba da idona. Ka gafarce ni mai martaba ina fitowa aka sanar da ni kayan irin naka ne sak sannan dokin ma irin kwalliyarka ne da shi wannan yasa na hanzarta na janyo kayan da ban san ya suke ba na saka sannan na aika barga ya bani doki na na sa a da mai na sa a da mai wancan jin kalamansa lallai sun ba kowa mamaki abdulmajid kam cikin tsoron kar asirin su ya tono ya yi saurin cewa menene shaidarka ta faɗar haka kana tunanin ko me kace yarda za mu yi abu wanda ana ce mai martaba amin abu turab wanda ana ce mai mai martaba na kiransa ya tura sallau mai kula da shi wanda suka fi shiri akan ya ɗauko mai kayan nan sannan ya aika barga ya zo nan ya ce sallau daga waje sallau ya amsa da karfi nan ya shigo ciki da kaya abu turab ya bashi umarni ya ware kayan a nan kowa ya gani to fa nan aka fara magana kasa kasa abu turab ya ce ka gafarce ni ranka ya daɗe ba gani nake ba bare na san da haka barga nan ya amsa shi ma daga waje sannan ya shigo abu turab ya ce wani irin kwalliya ne da dokin da na sa a dawo da shi nan barga ya musu bayani mai martaba cikin tsananin mamaki ya ce wane ne ya aiko ma da kayan da kuma dokin abu turab ya ɗan sadda kai tunowa ya yi da yanda suka kare shi da mahaifiyarsa har ta fita ta dawo ta ce abu turab ne kake sanyi don hankalina ba zai kwanta ba sai na ji ya kalle ta ce Amin ya kalle ta ya ce, Ba zan saka kayan ba, haka kuma ba zan hau dokin ba. Na tabbata akwai wani makirci akan sa wannan kayan da dokin zan je in ga wani irin makirci ne sannan in san abin yi. Muryar Galadima ne ya katse shi da cewa, Kayi shiru, cikin Abdulmajid da waziri ne ya ɗibi ruwa tsoro da fargaba ya kama su, duk suka runtse ido saboda tsoron abin da zai ce. Abu Turab ya ɗago ya ce, ina wannan wanda baya ganin zai sani tuba nake ranka ya dade, sai dai ni kaina ban sani ba an dai aiko ne an ce ga kayan da zan sa mai martaba ransa amma a ɓace ya ce dole ne a binciko wanda ya yi wannan laifi don kuwa ba zan lamunci irin haka ba abdulmajid ya kura ma abdul amin abdulmajid ya kura ma abu turab ido lallai ba shakka yaran nan da saninsa suna fitowa ya bi abu turab mai zai suna fitowa ya bi abu turab zai mai magana ya tsaya kusa da shi ya ce kai abu turab ya kalli gefensa sannan ya dan matso kaɗan ya ce kar ka damu ni kaina ban san waye ya kawo kayan ba yana faɗar haka ya juya suka tafi mamaki ya kama abdul majid ya bi shi da kallo kallon na kusa da shi yayi ya ce na fahimci mai dalilin kiran da na mai na faɗa mai dalilin kiran da na mai a'a amin yana amin abu turab ya kalli gefensa sannan ya dan matso kaɗan ya ce kar ka damu ni kaina ban san waye ya kawo kayan ba yana faɗar haka ya juya ya yi tafiyarsa mamaki ya kama abdulmajid ya bi shi da kallo kallon na kusa da shi ya yi ya ce na faɗa mai dalilin kiransa da nai ne a'a sunansa kawai ka kira abdulmajid ya yi ɗan murmushi ya ce wasa farin girki abdulmajid da sauri ya karasa ɓangaren magajiya ko sallama bai ba ya faɗa. tana zaune tana duba wasu kaya da ta sa aka kawo mata kayan mata ne aka ɗinko kala-kala jin shigowar mutum ya sa ta ɗago don ganin wane ne abdulmajid ne ya so inda take ya zauna ransa a bace. kallonsa ta yi ta ce yaro na lafiya ko sallama babu ya kalle ta ya ce umma da alama mun sake ma yaron can da yawa ta kalle sa ta ce ban gane ba ni na ɗauka za ka zo cikin murna kamin bayanin abin da ya faru da yaron can shi yasa nake kira shi yasa na yarda ma kowa ya sanar da ni na fi son in ji daga bakinka abdulmajid ya yi dan ajiyar zuciya ya ce ai bai sa kayan ba da alama mun sake ma yaron nan dan yana makaho shi yasa har yake ganin zai iya takara da mu magajiya ta mai kallon bata gane ba nan ya kwashe komai ya gaya mata wani sanyayyen murmushi ne ya ga ta sake ta kalle shi cikin murmushi ta ce shine kake wannan fushin kallanta ya cikin mamaki ta sake wani murmusawa ta ce yaro man kaza kar ka ba da ni mana ya mana yari mana kallanta yayi bai ce komai ba ta ce yaushe ma aka auri uwarsa yaushe shi ma aka haife shi yaushe aka daina mai tsarki da wanka yaushe ya san kansa ta sake wani murmushi ta ce ko ka manta har yanzu bai san kalar fuskata ba bare ya san na uwarsa bare kuma tamu abdulmajid ya fahimce ta dariya ya yi sannan ya ce a mai da amin kan uwarsa magajiya ta ce in har mai martaba ya nemi jin ba'asi so ka tabbatar komai ya koma kan uwarsa dariya ya sake ya ce allah ya bar min ke umma magajiya murmushi ta ce yau ne isowar khadija fa ya kalli kayan ya ce au shi yasa naga kaya kala kala a gabanki ashe yar ɗakin ki ce za ta dawo cikin jin daɗi ta ce dauriya kawai yake na rashinta amma kaga yanzu tun da inna lami take a kwance sannan gashi ina tunanin turawa ina tunanin turawa takardar haɗin aure zuwa masarautar kano shi yasa nake son ta dawo kallanta ya ce auren wa ta ce aurenka mana dole ne in nemi masarauta mai karfi in haɗa aurenka saboda nan gaba ko menene ba wanda ya isa tunanin saukake daga matsayinka ko kwace ma mulkinka kallanta ya yana son magana amma ina ba zai iya ba don bai taɓa mata musu ba kayanta ta ci gaba da dubawa jiki ya sanye ya miƙe ya yi waje shi kam bai shirya wani aure yanzu ba amma bai isa cewa komai ba a tsarinsa ya fi son ya yi auren farinsa auren soyayya tunda dai ya san dama shi dole ne ya yi mata da yawa yana tunanin ina shi ina soyayya da wani bayan an riga an mai aure washe gari yana fitowa daga ɗan nesa ya hango ta tana tafiya tsaki ya ce sai na kama yarinyar nan amin yana fitowa daga ɗan nesa ya hango ta tana tafiya tsaki ya ja ya ce sai na taka ma yarinyar nan birki kallon na bayansa ya ce kira min yarinyar can ina ɓangare na ya juya zuwa ɓangarensa yana shiga ya ga an kawo mai abinci ga bayin da suka kawo nan a tsaye suna jiran isowarsa zama yayi bai ce musu komai ba umarni ne ya ba su dole ne in suka kawo mai abinci sai ya ci ya ji ya mai kafin su tafi da sallama ta shigo fuskar nan tata a daure ta mau shi ma fuskarsa ya haɗe bai amsa mata ba ya ɗago ya kalle ta kanta a gefe ji yi ya ce duk ku fita ku ba mu guri da yarinyar nan ina son magana da ita nan suka yi waje ita kam har yanzu kanta na gefe kallon ta yayi ya ce ke baki iya gaisuwa ba bata tanka mai ba ya kalle ta ya ce ko zaki zuba min abinci tunda na ga alama warki bata bata isa da ke ba kullum kina hanyar gantali wani mugun kallo ta buga mai sannan ta ce ko karuwanci nake yi me naka a ciki hannu ta ɗaga ya haɗa ya fara tafi amin hannu ta ga ya haɗa ya fara tafi sannan ya mike ya taho zuwa kusa da ita idanunta ta kawar ta ce malam lafiya ganin yadda ya matso dafu da ita ya sa ta fara matsawa haka ya dinga matsowa har har ta kai jikin bango hannu ya sa a jikin bangon ya tare ta ya ce abin da kuke yi kenan da makahon kallonsa ta yi ta haɗiye yawu sannan ta daure ta ce yaushe rabon ma da ka gani a gidan wai ni me na tsole ma ne dariya ya ce na tsane duk wanda yake son makahon can balle ke har har da ɗan rashin kunya sauri ta ta sulale ta kasa ta juya da sauri za ta fita hannuwanta ya fisgo da karfi ya dawo da ita gabansa ya ce me ba kya san kwalliyar da kika yi ta goge ne ba tare da kin je gunsa ba dagowa ta yi ta kalle shi cikin takaici ya saki murmusawa ya ce a ah, ya zaki gashi kuma baya gani bare ya ba hannunta ta shiga kwacewa ganin ya ki sake ta yasa ta ce wallahi zan sa ma ihu ka san ni sarai kuma zan iya ka faɗa ka faɗa ya ɗaga mata alamar ko a jikinsa ya ce go ahead labanta ta ɗan ciza sannan ta kalle shi ta kara haɗa rai ta ce malam sakanni ko ta yayi ba alamar yana da niyyar sakan ta kara cewa malam sake ni ko ya ce Mai mairo kenan in har kina son in kyale ki dole ne ki daina zuwa gun wancan yaron ki dinga zuwa gona duk da ni din ba wai son ki nake ba ko burge ni kike ba sai dai ina son yanayin fuskar ki da shef na jikinki iska ya hura kaɗan a bakinta ta ce iska ya hura kaɗan a bakinta ta ce hakan kaɗai kake so gira ya ɗaga mata alamar e ya mai murmushi sannan ta mai murmushi sannan ta ce ke ni to in dai wannan ce in dai wannan ne kacal nan ne ya sake ta yana kallanta ta ce na gode sai an jima zai sake magana ya ga ta yi waje hakoransa ya ɗan haɗe ya ce na tsani yarinyar nan ba wanda ya raina ni kamar ta ho ho ho mai rakam tana fita ta gyara mayafinta tafiya kawai take amma gabanta sai faɗuwa yake yi haka ta isa ɓangaren basira bayan sun gaisa ne basira ta kalle ta tace mairo yanzu sam kin daina zuwa yau ma sai da na aika ki zo sannan kika zo kanta na kasa bata ce komai ba kai ka ɗauka irin salihan nan ce basira ta ce dama so nake ku fita da abu turab gari na tabbata yau yana bukatar iskar cikin gari ba wai ta gidan nan ba dagowa ta yi tana son tambayar ta abin da ya faru sai dai ba za ta iya ba ta ce to basira ta kalle ta cikin kauna ta ce bari a kira shi ta karasa ta kara da ta kara cewa to Abu Turab yana daki a zaune yana karatun Alkur'ani nan aka sanar da shi sakon basira. Miƙewa ya ya buɗe durowa ɗin da kayansa ke ciki don canzawa. Kurama ɗan kwalin da ke ajiye a gaban kayan ido yayi bai ce komai ba sai dai ya daɗe a tsaye yana kallon ɗan kwalin kafin ya jawo wani kaya har ya rufe kofar ya buɗe ya janyo ɗan kwalin yarda shi ya yi a kasa sannan ya tsura kayansa ya kara kallon kasa sannan ya yi waje ya rasa dalilin da ya sa yake jin zuciyarsa ba daɗi bayan ya yarda dan kwalin sai dai bayan ya yarda dan kwalin sai dai menene dalilinsa na ajiye kayan yarinyar da tun ta tafi ko sakon gaisuwa bai kara samu ba wata zuciyar ta ce mai wa za ta aika bayan duk ba son ka suke ba shi kam ya rasa me yasa yake jin zafinta baya bayan ya tabbatar ba laifinta ba ne har ya kai kofa ya koma ɗaki ya ɗauko ɗan kwalin ya mai da cikin durowa ɗin sannan ya yi waje yana shiga ya ga mairo a zaune karasawa ya ya kara gaida mahaifiyarsa mairo ta gaishe shi ya amsa basira ta ce tunani nake ko zaka fita gari yawo kallon gefen ta yayye ce gari kuma ta ce eh kullum kana gida a zaune shi yasa na yi tunani ko za ka ga gari duk da ba gani za ka yi ba amma ina ganin za ka ji daɗin hakan kai ya jinjina alamar gamsuwa ya ce bari na sanar ma da sauri ta ce ku fita kai da garzali da mairo kawai kallanta ya san me take nufi don dama ya daɗe da sanin so take wata alaka ta shiga tsakaninsu da mairo to abin da ya ce kenan ya miƙe mairo ma ita ma ta miƙe ta musu sallama garzali na bayansa ita kuma tana ɗan kusa da shi kaɗan shi kuma yana tafe rike da sanda sun shiga gari ta gefen ido yana ta kallon yadda mutane suke haba-haba ba shakka wannan shine burinsa ya zauna cikin mutane kamar yadda kowa yake yi ba wai gidan sarauta ba jita ya ce mairo yanzu an bar rigima dai da alama kallonsa ta ce lallai yaya sai ka ce wata yarinya ya ce a ah, lallai ashe fa kin girma baki ta ɗan turo ta ce shekara ta fa shekara ta fa ɗaya ya ce sha shida amma baki aure ba fuska ta ɗan haɗa ta ce ba mijin ne ya ɗan juyo kaɗan ya ce wanda rannan ya biyo ki fa tsaki ta ɗan yi ta ce rashin aikin yi ne ya mai yawa ya ce da alama dai akwai wanda kike so ne shi yasa kallansa ta yi a ranta ta ce sosai ma ta ɗauka a zuciyarta ta faɗa sai ji ta yi ya ce da gaske kallonsa dai ta ce wasa nake murmushi ya ɗan ya ce kar ki tsaya rawan ido ki samu saurayin da yake son ki ki aura ba wai wanda kike so ba kallonsa ta yi zuciyarta ba daɗi ta ce kamar yadda har yanzu baka manta da Khadija ba tsayawa ya yi cak ba tare da ya juyo ba matsowa ta yi inda yake ta ce kar ka damu ya trap ba wanda ya san hakan ko in ce ba wanda zan faɗawa bai san sanda ya kalle ta ba yace. me kike nufi ko kin taɓa ji da bakina na faɗa miki haka murmushi ta yi ta ce wani sa'in sai in ga kamar kana kallo na fuska ya haɗa ya juya kai ya ce Amsar amsarki nake jira daurewa ta yi ta ce a lokacin da khadija ta tafi ba fa yarinya ba ce ni yaya ban manta abin da ya faru a lokacin ba sannan duk sanda muka zauna da kai zancen ka kenan khadija ta ce kaza ko khadija ta yi kaza a lokacin ban san me hakan yake nufi ba sai dai daga baya na fahimci me ke faruwa abu turab ya juya ya ce ba na son wannan maganar sannan ni khadija ba na ji ko ganinta ma in dai zan iya gane ta yana kaiwa nan ya ci gaba da tafiya tunda suka taho a hanya take kwance kamar mai bacci sai dai zuciyar ta fal take da tunani kala-kala ya turab abinda zuciyarta take faɗa kawai kenan anya za ta iya gane shi don ita kamanninsa ma har sun fara ɓace mata ba shakka ta sha wuya sosai bayan komawarta Kano. Siri ta yi sati biyu tana zazzaɓi zancen ta kenan a maida ta gunya turab kai ka ce shi ne ya haife ta. Yaran gidan har tsokanar ta suke yi ce suke ce mata antin turab. Duk sanda za ta yi addu'a kafin ta fara kafin ta fara rokon komai sai ta mai addu'a. Ita har mamaki ma take da har yau ba ta taɓa mantawa da addu'ar ba in har ta yi sallah. ko zai gane ta don wani zuwa da Abdulmajid ya yi shekarar da ta wuce da ta tambaye shi ya abu turab ce mata yayi wai soyayya suke da mairo sannan gwara ma ta cire wani lamarinsa don shi kam ya mamanta da ita a da ba ta taɓa tunanin wai san shi take ba ita dai a matsayin yaya ta ɗauke shi sai dai ganin ta kasa cire shi a ranta yasa antin nana wato babbar yarinyar gidan ta faɗa mata soyayya ce ba wai 'yan uwantaka ba kanta da kara kwantarwa jikin motar ya za ta yi in har ya ma kasa gane ta dama gashi yayin yayanta gashi iyayenta ne ma suke gashi iyayenta ne ma suke su haɗa ta da wani yaron babba babban ɗan siyasa a garin Kano yake ajiyar zuciya ta yi sannan ta kara lumshe idanunta Allah sarki a hanyar su ta dawowa ne wani ya biyo mairo da gudu yana kwalla mata kira abu turab yana ji ganin ta ki tsayawa bare ya amsawa ya sa shi ma bai tanka mata ba sai da ya zo daf da su yana ta haki na gudu ya ce mairo kina ji na kallonsa sai ta ce ni ban ji ka ba lafiya ta faɗa tana kallon abu turab da ya ci gaba da tafiyarsa leda ya miƙo mata ya ce gashi cikin faɗa ta ce na meye shi kuma kai ya sosa yana shirin yi mata magana yana ɗorawa ya ga bata gun kallanta yayi yanda take dan sauri da sauri ita kam ta kara sagun abu turab ya tace yaya bajira yace kar yace har kin gama zancen tace zance kuma ki koma dan mu ma gida za mu wuce sai da safe abin da ya faɗa kenan ya ci gaba da tafiyarsa turustai agun idanunta suka ɗan ciko me yasa abutura baya ganin yanda ta damu da shi shi kam ko a jikinsa har suka isa gidan yana shiga daga bakin gate ya ji an kira sunansa ya san muryar waye fuskarsa ya ɗan sake kaɗan ya juyo saitin inda ya ji kiran sabiu ɗan gidan galadima ne ya kara sogunsa cikin farin ciki ya ce ranka ya daɗe daga ina haka abu trap ya ɗan murmusa kaɗan ya ce na je ganin gari Sabi, sabiu ya kalli garzali ya ce da fatan ba abin da ya faru girgiza garzali zai yi magana abu trap ya yi saurin cewa ba abin da ya faru sannan in har ka damu da ni nan gaba in zan fita ka zo ka ɗauke ni dariya sabi'u ya sa ya ce an gama ran kai daɗe ni ma daga gun mai martaba nake akan maganar binciken abin da ya faru yau fuska abu ya haɗa ya ce kai aka ba ma aikin binciken fuskarsa ɗauke da mamakin ganin yadda abu ya yi ya ce eh da wani abin ne Allah sarki wannan kenan littafin kainuwa da shan Allah littafi na shida kenan zan dakata a nan kuma haɗu kawai a cikin littafi na bakwai don jinyar da za ta kaya kada ku manta da naku wato dan salma ku huta lafiya